da sha tara bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da yammacin 21 ga watan biyu shekara ta dubu da dari tara da kuma tasa'in da tara don ci gaba da karatun littafin kitabut tauhid wannan kuma shine darasi eh? darasi na 30 <laughs> darasi na 25 Allah ya baka zuwa darasi na 30 kuma idan ba manta ba abu na karshe ko babi na karshe da muka karanta shine babin da yake magana dangane da fadin Allah ta'ala wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin yau kuma za mu tashi farkon babin da yake cewa babu babu qaulin Allah ta'ala afa amilu makra Allah haka ne ko fala ya'manu makra Allah illa al-qaumul khasirun babin da yake magana dangane da fadin Allah ta'ala afa amilu makra Allah shin sun amincewa makarin Allah ne fala ya amanu makarin Allah babu wanda zai aminta ya amince da makarin Allah ta'ala illa alqaumul khasirun sai mutanen da suke hasararru da babbu Allah ya tsare mu da shi cikin wannan aya ba ka iya fahimtar ta sai ka hada da ayoyi guda biyu da suke kafinta Allah ce afa amina ahlul qura qura an ba'suna بياتا وهم نادمون او امن اهل القرى ان يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون افأمنوا مكر الله ولا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون تعالى لا زرجين وطن سمتا جسك امنتا دمكر ابنجي ابن نجي suka shagala saboda abin da suka samu kansu ciki na ni'ima da jin daɗin rayuwa da yalwar arziki da haɓakar dukiya gashi suna sabawa Allah arzikin su na daduwa sai suka dauka cewa kamar ma Allah ya manta da su sai suka ɗauka cewa azaba ba za ta taɓa zo musu ba sai suka tsara sanjar cewa suka tsara nutsawa da kutsawa cikin zulubi Sai da har ba sa jin tsoron watan wata rana za a zare lansu ko watan wata rana ma za a iya kama su da wuce ina Allah ta afa amina ahlul qura an ba'athuna bayatan wa hum na'imun cikin waɗanda ke zaune cikin garuruka da alƙaryu da Allah ya ba su ni'ima da jin daɗin rayuwa shin sun amince ne cewa azabar mu ba za ta iya zo musu ba bayatan a cikin dare wa hunna ibun alhali suna barci suna ganin Allah ba zai iya kama su da azaba ba lokacin da suke cikin barci ai lalle kwanciyar hankali ita ce ke sa a barci da a ce akwai jin tsoro za a iya barci duk wanda ke cikin jin tsoro da barazana da damuwa ba zai iya barci ba duk wanda kaga yi barci har da mai to akwai wani bangare na kwanciyar hankali ta sirri ga wata sifa ta nuna cewa sun aminta da makarin ubangiji aw amina hadha alqura an yatihum ba'suna dhuhan wa al yal'abun kuma ta alqariyu sun aminta ne cewa azabar mu ba za ta zo mutu ba zuhan da hantsi wa hum alhali suna cikin dandalin su suna wasanni lalle abin da ya sa har kaga hantsi yayi mutum ya shigala da wasanni bai tafi noma ba bai tafi kwadago ba wannan ya nuna akwai yalwan arziki ta kare abin da yake bukata a raran lokaci na shakatawa da wasanni to sai Allah ce afa aminu makar Allah sun amince wa makar ubangiji ne fala ya amuru makar Allah illa al-qawmul khasirun ba wanda zai amince makar ubangiji sai mutanen da suke hasararru ko mutanen da suke tabbata abin nufi waɗannan mutane da Allah ya yalwanta su da ni'ima kala kala har sun samu kansu cikin halin da ba sa jin tsoron zuwan azaba ko da safi ko da dare ba sa jin tsoron zuwan azaba wato lokacin hankali kwata kwata suna ganin ba za a kama su da azaba ba saboda kotsawa cikin zunubi irin nasu da shagala daga falon zuciya wannan babu abin da yake nuna mana ko abin da zai koyar da mu shine cewa duk yadda bawa ya kai da matsayi a wurin Allah to lallai ne a samu yana jin tsoron Allah kuffa ta bawa na gari shine a ga yana jin tsoron azabar ubangiji yana jin tsoron ukubar ubangiji Ta kamar bawa ya ce ai yanzu ina da'a kasancewar kana aikin da'a ba shi ke nuna ka amince ba don ba ka da tabbas cewa mai zai faru gobe ko jibi ke sau da dama mutum zai waye gari mummuni kafin yamma ta kai ya kauce wata farkin mustafi ya kauce wata mustafi idan za mutum zai kai yammaci yana mammuni cikakke mai aikin da'a kafin da iya ya waye kuma shedan ya zo ya zama da shi rashin tabbas ka dangane da cewa shedan ba zai iya cin nasara a kanka ba ba ka da wannan tabbacin da shi ke sai ka samu kanka cikin halin mai tantar ko ka aikin ibada ko kana aikin da'a kana jin tsoron kada gobe in yi abin da zai lalata kana jin tsoron kan in zo in yi mummunar fitawa don ba farkon ba karshen kana jin tsoron yau aikin da'ar ma da na ai ba ni tabbat an karba ko ba karba ba duk wanda ka ya ce ai ni alhamdulillah ga kiyamun laili ga tahajjudi ga yadda da ne ai ko yanzu na mutu na taba to sai dan ya gama da ka amince daga makarin ubangiji wanda wannan sifa ce ta kun fahimta da kyau a sai jin tsoron ubangiji ya zama ya kenan ya zama tilas ya zama dole wajibi kullum ibadar ka zaka gina ta akan ababai guda biyu jin tsoro da kuma kyakkyawan fata tsarin rama jin tsoron kuma wadannan ababai guda biyu haka ake san koyi ki bawa ya kasance jin tsoro shine ne sa ka daina sabo dan ka guje miki ga wuta tsarin rama shine ke sa ka rinka yin ayyukan ka dan ku danta da gidan aljanna to dole wadannan kuma ana yin ibada ne da waɗannan ababen guda biyu da a soke wuta a samu dacewa da ina gidan aljanna shine abin da Allah ke kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila aljanna faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur lalle kowace rai za ta tantani mutuwa kuma za a cika muku sakamakon ayyukan ku a gobe kiyama da ga faman zuhziha 'anil nar duk wanda aka ne santar da shi ga barin wuta wa udkhila aljanna aka shigar da shi aljanna menene sakamakon faqad faz hakika ya ta, kenan duk wanda ba a ne nesantar da shi daga wuta ba ba a shigar da shi aljanna ba to shi kuma ya ta kenan sai da faqad fasila hakika ya tar, kun fahimta da kyau kar ku rudu da madan waɗansu yayin da suke ta suna bauta Allah ba dan aljanna ba ba kuma da jin tsoron wuta ba su ba sa jin tsoron wuta ko ba sa bukatar aljanna su suna bauta Allah dan shi Allah shi ne Allah sai mu ce to nan da kuka bi kun saba ma tafarkin annabawa gaba domin annabawan Allah gaba ɗayan su suna jin tsoron azabar kuma suna kwaɗayin rahama ga misali a cikin alkur'ani mai girma ubangiji ya kawo kisan annabi zakariya da ɗansa yahaya da matarsa wa zakariya izna da rabbahu rabbi la tuzarni fardan وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة ما تسكن إنهم ذكر قد أكل لأنه زكريا لتنسى يحيى لما تسى إنهم كانوا يسارقون في الخيرات ukun nan gaba ɗayansu sun kasance suna rigegeniya wajen ayyukan alkhairi wa yad'una na razaban wa kuma suna bautata mana suna kiran mu ragaban dan kwaɗayin aljannar mu wa rahaba da jin tsoron mutum shi wannan shi ne tafarkin annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi ya tabbata cikin bukhari hadisi ya tabbata cikin bukhari kowane dare idan ya zo kwanciya yana daga cikin zikirin da annabi ke cewa Allahumma kini azabaka yawma tab'atul bad Allahumma kini azabaka yawma tab'atul bad ya Allah ka tsamar da ni azabar ka ranar da zaka tafi bayan ka ji annabi na jin tsoron mutunci yana kuma faɗin aljanna har ya sunnanta mana idan an kira yi sallah mu mai ga abin da mai kiran sallah ke faɗa wajen hayya ala sala da hayya ala sala kadai shine zamu ce la hawla la quwwata illa billah da mai kiran sallah ya kare sai mu yi ma mu kare da shi sai mu yi suwa annabi salati muna gama salati abu na gaba sai mu roƙawa annabi wasila متي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة wasila kuma sai annabi fassara mana cikin hadisin muslim cewa wani gida ne cikin aljanna wanda Allah ya tanada dan wani bawa guda daya annabi ce fa arju an akuna ana huwa ina fatan in zama ni ne wannan bawa a sai ne na fada ne aljanna sallallahu alaihi wasallam aikin nan da Allah ya sanar da mana yace bayi iri biyu ne idan sun je aikin ne. daga cikin su akwai wanda yake cewa rabbana atina fid dunya duniya kawai suke roƙa ya Allah in tuna ya Allah ina bukatan kaza ya Allah kungila ta ta fito ya Allah in dace da kaza duniya kawai suke roƙa ba lahira wa ma lahu fil akhirati min khalaq alahira ba su da rabon komai wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana me ya karshen aya wa qina azaban nar wannan shine duk sifar bayan Allah gaba daya to kawai sai wani sufi yazo yazo ce ai ba abota Allah dan jin tsoron rahama ai dan jin dan fadar rahama ko dan jin tsoron mutuwa sai ce to zai dan Allah ya rushe wuta ya rushe aljanna kai da kake kana abin da ake bukata ga bawa shine ya gina sa a kan faɗaituwa da rahamar ubangiji da kuma jin tsoron ubansa idan mutum ya zo ce zai bauta ma Allah ba dan jin tsoron hukubarsa ba ba dan kwaɗayin rahamarsa ba ya kauce wa tafarkin annabawa ya kauce wa tafarkin dukkan waɗansu bayin Allah na duniya har za ka ji masu irin wannan tunani suna cewa to kace kana bauta dan aljanna kana bauta dan guje ma wuta yanzu idan Allah ya roke wutar ya roke aljanna ya zanto babu shi za su yi ibada ko ba za su yi kaga wannan tunani ne dalili ne na hankali ba dalili na shari'a ba a nan gurin sai kace da shi yanzu da muke magana ne da kai akwai aljanna maganan da muke ni da kai akwai wuta saboda qur'ani ya labarta mana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun labarta mana abin da ya tabbatar da akwai wuta a cikin aljanna a akwai wuta yanzu tunda da muke magana fadin Allah ta'ala fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara wa iddat lil ake magana game da waɗanda aka kalubalance su kawo kwatankwacin qur'ani Allah ce in kuka kasa yanzu to a nan gaba ma ba za su yi da haka ku tsorati wuta wadda makamacinta su ne mutane da kuma duwatsu wa iddat lil kafirin an riga an tattale ta domin kafir magana ta cewa an tattale ta an tanade ta ta bisa an riga an gama magana cewa akwai aljanna a yanzu haka da muke magana Faɗin Allah ta'ala cikin suratul ali imran وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين في جدّاوة wajen neman gafara ta musamman daga wurin ubangiji wajen neman rahama wajen neman aljanna wadda faɗinta shine fadin sammai da kasa an riga an tanade ta lil muttaqina da masu takawa to ne masu takawa allazina yunfiquna fi sarra والضراء والكاظم الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المؤمنين دون الصفات يكاريك لا يزعق يلزم مكي مغنى هنا سي تبت أقويوتا أقوى الجنة كما يدى آية القرآن يشكر منها جاسو كما يدى كما هذه سيرة دامنا أن يزعق في كما تكون بخاري جوزنا بصورة في صوت الله دعا تسيم الجنوع كم بكون شيء يزعق فيه مكتيت الجنة تندى أقويتا يدى مكي قطيت الرواق من الزمن da yan ma'aikatar kula da ruwanka za su zo su yanke ruwan gidanka za ka damu saboda kana kwaɗayin ruwa don rayuwa da gidanka gobara za ka kama za ka fita a guje idan kana jin tsoron kar ka kone to yadda kake kwaɗaituwa da ruwan da za ka sha ka duka makocinka da shi kana kwaɗaituwa zai shiga aljanna sama da wannan yadda kake jin tsoron gobara ka kama motar kana ciki ko gidanta kana ciki inda zai kama din zaka fita guje ka guje to haka take son ka guje wutar lahira sama da wannan dan saboda yanzu akwai ta yanzu ba mu da wani hukunci na babu sai mu gina akan hukuncin akwai mu so aljanna mu tsorati ne wuta amma maganar cewa idan an rufe su yaya zai maganar cewa inda za a rasar da wuta da a rasar da aljanna yaya zan yi zan yi ibada ko ba zan yi ba magana ce ba bata taso ba in har kana son ansa wannan jawabi sai ka bari sai ranar da ba wutan babu aljanna sai ka zo ka tambaye ni sai in ta duk dan bid'a da yake wannan tangar abin da take yanzu akwai wuta akwai aljanna sai ta ku iyaye saboda ni qur'ani da nake tabbata to ka bari sai in babu sai ka tambaye ni to dan me zan yi ibada sai in ma a lokacin da babu amma yanzu akwai sai mu tafi aka ka dana kaddara abin da babu sai ko musayinin faruwa ne dan Allah ya bada labarin faruwa ta ina fata kun fahimta da kyau to a take dai abinda ake bukata ga bawa ya kasance yana jin tsoron azabar ubangiji yana kwatetuwa wajen hamarsa afa aminu makar Allah kin sun amince wa makarin ubangiji ne abinda ake kira da al a larabce wato shine dabara abinda da ake nufi da makru shine wato cutar da wani ta hanyar da bai sani ba saboda ka shi dabara ta bo ta hanya ta isar da cuta zuwa gare shi ba tare da ya fargaba shi ne masaru to ubangiji ta'ala na damkar da mutum cikin azaba to yana tawo mutum da azaba ba tare da tsammani ba kamar yadda ya bada bayani a cikin ayoyin biyu shin sun abinta ne cewa azabar ubangiji ba za ta iya zo musu ba cikin dare suna bacci shin sun aminta na cewa azabar ubangiji ba za ta iya zo musu ba da hantsi lokacin da suke wani suke shakatawa kasawa sun amince wa dabarar ubangiji suna ganin Allah ba zai ma'ana idan kana sako sai Allah ya barka cikin kwanciyar rai da walwala da jin daɗi da haɓakan arziki da da ubangiji ta Allah yana masa dabara tsammanin ta tsira baka sani ba baka tsira ba domin lokacin da zai danke ka lokacin da baka tsammani da haka yake fazarni wa man yukazzibu bi hadha alhadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin ya ne da masu ƙaryata wannan sako da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sanin musu talala mai kamar su in masu su inda ba sa tsammani an fahimta ko to wannan shine almakru wato kenan ubangiji ala yana kufantuwa da almakru ma'ana dabara cutar da cuta zuwa gaba ne ba tare da ya sani ba to ita dukkan almakru makru ce da ake jingina ma Allah da ita la ala islam a a bisa ba koyo da ake siffanta Allah da almakru ba domin idan muka dauki almakru a karan kansa tufface ce wanda ta iya zama a bar yabo ta iya zama a bar kujewa to duk siffar da take ba a bar yabo ce a koyon wani lokaci a bar yabo ce wani lokaci a farko ce ce ba a siffanta Allah da ita a koyo shi idan a siffanta shi da ita lokacin da kike a matsayin mai abin yabo a kore masa ita lokacin da kike a matsayin mai ce yasa galibin inda Allah ke kawo almakru za ka yana kawo ta ne a matsayin sakamako na waɗanda suka saba masa sai suna ganin dabara suka yi suka yi imani da shi sai kafin sai mata shi kuma sai sakin ya musu da kwatan kwatan ne dabara ya tsorce ya kama su da azaba abinda suka yi na farko sun ne suka yi Zane shi kuma abinda ya yi na biyu ne adalci dan ya kama su ne da laifin da su kaga nan sun siffanta Allah da makarwa irin wannan ba abin zargi ne shi yasa sai Allah ce wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin wato kenan su suka fara makirci sai Allah ya mayar musu da martani su abin da suka yi na farawa an yi zama zalunci mayar da martani da ubangiji kuma ya zama adalci wa in yamkuru bika allazina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin an gane ku wa makaru makra ko wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin ko da cikin suratul ali imran da sauran فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقوله دفن الله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ومن يقنط من رحمة ربه باب وند زي تسيب تسماني دقى رحمة أبنجي جلسا إلا الضالون سيمتاني بسيكها لك وانا آية كانت تكون آية سورة الهجري تكون كسر النبي إبراهيم عليه السلام an gane ku wa man yaqnatu min rahmati rabbih babu wanda zai tsebe tsammani daga rahmar ubangijinsa illa dallun sai mutane da suke halaka kamar yadda babu wanda yake amincewa makarin sa sai mutane da suke hasararru kaga waɗanda suka aminta daga azaba ana kiran su hasararru waɗanda ku suka tsammani daga Rahma ana kiran su batattu a ce dukkan guda biyun laifi ne duk girman laifinka duk girman safanka kada ka ce to ainihin ko na tun ba za a yafe ni ba to wannan ya zama alkulutu min rahmatullahi sai mai tsammani daga rahmar ubangiji ba mu yin wannan fashe kafa duk yawan ibadarka har ka ce ai mun hasu jin mulki da ko ba mu ba shi da cikin wuta yanzu wannan ya zama al'aunin makarin nan ke ba mu yin wannan kuma inna al-qawm al-hasib kaga ayoyin guda biyu duk suna tsayar da kai ne akan tafarki madadi siratul mustaqim ba tafarki madadi domin idan ka ɗauki wannan ka ɗauki ya tsoro ya rinja a kanka abin da zai faru shine alkunutu min Rahama da ubangiji nan da ke yalwa kai har ka zo kana tsammanin ba za ka kawo gari ka duk da yalwa ta kuwa Allah ko yace wace an rahmati kullu kai rahama ta tayar wace komai kai sai ka fitar da kanka daga cikin komai din kana tsammanin ba za ta iya kawo wurin ka ba ya zama wannan fito ga ubangiji kun fahimta da kyau ha kuma idan ka aminta da azaba ya zanto mulkin so ga ubangiji ka dauka bai da kudin akan ya kama kai da haka dole ka tsaya a tsakatsakiya tsakanin jin tsoro hukuma da kuma sarai dangane da rahama وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله عبد الله بن عباس أنت بما الله صلى الله عليه وسلم an al-kaba'ir dangane da al'kaba'i wato manyan laifuka aka tambaya annabi labarta mana wani abu cikin manyan laifuka fa qala sai annabi ce na farko a shirku billah kada Allah da wani sanya ma Allah kiciya wajen ibada sanya ma Allah kiciya cikin sunaye ko sufofi sanya ma Allah kiciya wajen Ko wani irin nau'in sanya ma Allah kiciya, wannan yana ɗaya daga cikin wato zunubi mafi girma na biyu wal ya'tu min rawdillahi sai bai tsammani daga rahamar ubangiji na uku wal amnu min makrin lahi wato amuntuwa daga makarin ubangiji amuntuwa daga dabaran ubangiji to wannan duk suna cikin manyan manyan laifuka malamai suka ce waɗannan guda uku da aka ambata cikin wannan hadisi farko dai wannan hadisi malam bai ambata wanda ya rawaito shi amma cikin marwayatansa akwai al-Imam al-Bazzar cikin musnadinsa da Ibn Abi Hatim kuma hadisi ne wanda yake hasan al-imam al-iraqi ya hasana shi cikin littafin wato takariri da yawa littafin ihya wa lubuddin ne imam al-ghazali kamar yadda Sheikh nasir al-albani ya sani hanta shi cikin sahihul jami karkashin hadisi na dubu da dari kuma saba'in da tara haka hadisi ne sahihi malamai suka ce waɗannan uku da aka ambata ba wai ana nufin su kaɗai bane ba ana nufin wani abu da cikin ka ba amma ka suna da yawan gaske domin akwai abin da abubuwan da yake cikin bukari wanda a an kawo guda bakwai kaga a kan wani akwai abin da ya mai zafi shi ne shirka to amma can gudan ambaci kuma aka nuna ne yake cin dukiyar maraya a ambaci wato arriba a ambaci kaza a ambaci kaza har aka da ababe guda bakwai wanda ba su cikin nan gudan shi ma nan ba ana nufin su bakwai bane kadai ana nufin yana daga cikin kaba'ira waɗannan guda bakwai ne kamar yadda anan ana nufin yana daga cikin kaba'ira waɗannan guda bakwai amma in ba haka ba kaba'ira Allah ta abin ce za su kai kusan ɗari bakwai inda za a nuna waɗansu malaman sun take ta a saba'in waɗansu kuma sun kai har kusan ɗari bakwai waɗansu ma sun ɗaura ta babu tsintuwa ce abinda malamai suke bayarwa dan gane cewa wannan laifi ya kai matsayin kaba'ira suka ce dukkan laifin da aka ambaci wuta ga wanda ya aiwatar da shi ko aka la'anci wanda ya aiwatar da shi ko aka ambaci cikin Allah da hukumar Allah game da wanda ya aiwatar da shi to duk yana cikin kaba'ira ta ku wannan ai suna da yawa duk laifin da aka ce sakamakon aiwatar da shi shine wuta kaba'ira ko aka la'anci wanda ya aiwatar da shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah ya la'anci wanda ya zagi mahaifarsa an gane ko Allah ya la'anci wanda ya yanka da sunan wani ba Allah ba Allah ya la'anci mutumin da ya ci iyakar gona ko ta fuloti Allah ya la'anci mutumin da ya bayar da mafaka ga mai barna dan fashi ka bashi barna mai sayar da barasa ka bashi hayar gida mazanaci ko mazanaci ka ba su hayar gida yan coci suna coci ka ba su hayar gida kaga duk wannan ta bayar da ta bayar da mafaka ga mai barna to wannan duk kaga akwai la'ana an fahimta da kyau ko ne fa da aka ambaci hukuma ko ne fa da aka ambaci fushin ubangiji cewa Allah ya yi fushi da mutum to duk wannan suna cikin gaba wannan kuma sai kana cewa har ma laifin da annabi ce laisa minna duk laifin da annabi ce laisa minna man ala kaza kaza annabi ambaci wani laifi ya ce wanda ya aikata shi baya cikin to shi ma na cikin gaba na haka waɗannan guda uku an kirga mana wani abu ne na kaba'ira ba ana nufin cewa su kaɗai ne kaba'ira وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر al بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله عبد الله بن مسعود shine al-ishrak billah yin tarayya da Allah na biyu wal amnu min makrillah amintuwa daga dabaran ubangiji na uku wal qunutu min rahmatillah sai da tsammani daga rahmat ubangiji wal ya'su min rawhillah sai da tsammani daga rahmat ubangiji ma'ana da al qunut da al ya'su ma'ana su daya ko da yake kan su malaman lokacin sukan bambance su da juna amma dai suna daukar ma'ana daya wannan asan abdullahi dan mas'ud wato shi ya faɗe shi ba tare da dingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba idan muka lura da na wanda yake na wancan kuma na Abdullahi da Abbas shi kuma ya jingina shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk da Abdullahi da Mas'ud bai jingina shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma yana cikin abubuwan da ba a iya faɗin su hanyar ijtihadi dole sai in Annabi ya faɗa musu kuma kamar yadda malai yake rawahu Abdul Razzaq al-Imam Abdul Razzaq Sanani ya rawaito shi a cikin littafin sa al-Musannaf kamar yadda Ibn Jarir at-Tabari ya rawaito shi da sanadi ingantacce a cikin littafin sa na tafsiri saboda haka dai asar ne sahihi zuwa ga Abdullahi da Mas'ud mana ce a cikin wannan babi akwai matsaloli al'ula matsala ta farko tafsiru ayatul a'raf mun fahimci tafsirin ayin nan cikin suratul a'raf idan ce afa aminu makar Allah fala ya'manu makar Allah illa al-qawmul kafirun الثانية مسألة تبيو تفسير آية الفجر من فهم تفسير الآية من تفسير سورة الفجر ومن يكره من رحمة ربه إلا الضالون الثالثة ta uku. shiddatul wa'idi fi man amina makar Allah wato tsananin narkon azaba ga dukkan mutumin da ya amintu daga makarin ubangiji ta'ala الرابعة مسألة هدو شدة الوعيد في القنوت أنا من نرفع عذابا بدك مسلم اللي يستيجي صماني بجرامة ba a so ka tsammani don yawan zunubinka kamar da ba a so ka sakankance cewa ka tsira don yawan da'a idan abinda malamai suka ce ka zama tsakatsakiya sai dai in ta samu kanta a cikin cuta ta ajali wadda take tsammani ila ba za ta tashi ba to ana son ta rinjayar da bangaren tsammani bisa ga bangaren tsoro ta rinjayar da bangaren rahama da shiga aljanna sama da bangaren shiga wuta ko abin wannan lokacin da kake cikin tankar ajali kenan in kana salin tsarin in ka lafiyar ka kalau ka kai ka komo ta rinjayar da bangaren tsoro wani lokaci ba dan komai ba dan ka to daga zunubi amma duk da haka kuma akwai sare dangane da kai dan da sare ne ake yin da sa ita ibada wato kullum ake gina ta kan waɗannan ababe guda biyu jin tsoro na uquba da kuma sare da wanda rahama kuma waɗannan ababe guda biyu su kuma suna haifuwa ne daga ababe guda biyu girmamawa da kuma kauna girmama ubangiji shine zai sa ka ji jin tsoronsa shine zai sa ka guji abin da duk aka ce zai shigar da kai cikin kamar yadda san ubangiji shi zai sa kai masa da yi masa da'a kuma shi ne zai sa ka sa tsammani dangane da shiga cikin aljanna shi yasa kullai idan aka tambaye ka menene ibada shine an saka sai malamai su ce ita ibada shine ghayatul hubbi ma'a ghayatul ta'zim lillahi subhanahu wa ta'ala an gane ku ghayatul hubbi ma a gaya ta abin wato ƙololuwar ƙauna da kuma ƙololuwar girmamawa ƙauna ta ƙarshe tana yin daga ubangiji wannan sai jagoranci ka zuwa ga kai masa ibada da kuma sa rama da kuma sa tsammanin rama an gane ku girmamawa ta ƙarshe wannan zai saka tsorace ki tsorace ki zai saka bar aikin sabo dan ka guje wa shiga cikin masa duka da zaka samu wa bai ne masu alaka da juna su biyu an gane ku babi na gaba babu min al-iman billahi as-sabru ala aqdarillah min al-iman billah as-sabru ala aqdarillah mala yace yana daga cikin imani da Allah as-sabru ala dangane da kaddarawar ubangiji da Allah ya ƙaddara wa bawa na kaddara mai daɗi ko bara daɗi mutum yayi hakuri a haka wa kaunin ta'ala wa man yu'min billahi yahdi kalma. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم ومن تعالى ومن يؤمن بالله dukkan wanda ya yi imani da Allah cikakken imani ya haji kalba to Allah zai shirya da zuciyarsa ma'ana sai zuciyarsa ta zanto mai dauriya lokacin da abu na azal ya faɗa kan da Allah ya jarrabe shi ko ya jarrabe shi da asara cikin dukiyarsa aka masa gobara ko aka masa fashi lokacin da Allah ya jarrabe shi da mutuwar wani abin kauna wurinsa sai ya kasance ya zanto mai juriya to wannan zuciyar ta zanto ya zuciya ce ma'ana wannan aya tana nuna mana kamar yana daga cikin abin da ke haifar da hakuri da mutum shine cikakken imani domin cikakken imani shi ne zai jagorance ta zuwa ka gane cewa in ka samu alkhairi ba da dabaran ka muke daga Allah ne haka in sharri ya auka kanka kuma ba dole ne ka bada rikin dabaran ka kaddara wa ubangiji wa man yu'min billah yahdi qalba dukkan wanda ya imani da Allah cikin imani to Allah zai shirye da zuciyarsa zuwa ga zama daidai kana alqaba shine alqaba ibnu sayyid yana ɗaya daga cikin manyan tabi'ai yace wanda ake nufi da wannan aya huwa rajulun tusibuhu al-musiba shine mutum wanda musiba za ta auka kansa fa ya'lamu annaha min indillah nan take sai ya gane ya fahimci cewa wannan musiba din ba daga wurin Allah ta'ala take fa yarda da haka sai ya yarda da abin da Allah ya kaddara masa wa yusallim ya so mika wuya ba tare da damuwa ba to wannan babban matsayi saboda haka hakuri din nan yana tsaya daga cikin abin da ke nuna karfin tauhidin bawa musamman hakuri kan abin da ya shafi wato kadar abin da Allah ya kaddara wa bawa shi hakuri iri uku ne kamar da malamai ke magana hakuri na farko hakuri kan aikin da'a shari'a musulunci ta tilasta ka da kaza ta wajen kama kaza galibi zuciya ba ta so amma ka matsanta mata har ya kasance da kanka sun aiwatar da wannan abu an gane ku shi ne ubangiji ta alaƙa ta da manzon sallallahu da wasallam wasbir nafsaka ma allazina yad'una yi bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ina ka anhum turidu zinatul hayati dunya wasbir nafsaka ta hakuri kurtar da kanka ma allazina yad'una rabbahum tare da wannan cikin kira ubangiji da na gane shi ma'ana kai aikin da asar da shi kaga hakuri kenan wajen aikin da'a wa amur ahlaka bis salati واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى kaga ni gudun ma hakuri ne wajen ayyukan ta haka masu jihadi da aka ce su hakuri shi ma hakuri ne wajen ayyukan ta mutanen da cikin manzon Isra'ilawa da aka wajibta musu jihadi bayan sun fita suka ce rabbana afrij alaina sabran wa thabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmil kafirin dukkan ta hakuri ne wajen ayyukan ta saboda aikin da'a wani lokaci akwai wahala alwala a lokacin yi hunturu wankan jaraba ko na biki ko na yanke wajen al'ada lokacin yi hunturu duk akwai wahala amma sallaci zuciyarka ta yi shi ne dukiyar ka fitar da zakka dan adam yana da tsananin son dukiya da haka annabi ke cewa da za a wa mutum manyan ramuka guda biyu abin ba abin da ke cikin zinariya da ya gode sai na ba da ramukan nan guda uku ku duddubi guda biyu manya manya a cika su da zinari da azurfa da sai kan dan adam ya ce ina ma dai sun kai uku saboda son dukiya kawai tare da haka ka cire abin da kake so ka fitar da haƙƙin Allah a ciki na ka fitar da haƙƙin Allah na ciyar da iyalanka da musu sura da biya musu kuɗin makaranta ka fitar da haƙƙin Allah a cikin tallafawa iyayenka da biyayyu ka fitar da haƙƙin Allah a cikin na kaza da kaza duk wannan sun mutum ya bai wa zuciyarsa haƙƙi to duk wannan na cikin haƙuri wajen tsa akwai kuma hakuri wajen barin sako ne nau'in haƙuri na biyu haƙuri wajen barin sako galibin ayyuka na saba ma ubangiji zuciya na su za a ga ta suna yi sai ma ka samu damar yi amma duk da haka sai ka bai mu zuciyar ka hakuri ba dan ba ka sha'awar abin ba sai dan kana fifita abin da ke wurin Allah na aljanna sama da abin da mutane ke ko kowa samu sa nan gidan duniya ba wai dan ka bukatuwar ka. kana son zuciya yadda kowa ke sai dai ba za ka yi ta hanyar haramun ba ka bai wa zuciyar ka hakuri gara ka rayu cikin talauci da ka samu zuciyar ta kana son mace wanda za ta ɗauke ma kewa amma ba ka ba aure tsakanin ku dole ka kusan da zuciyarka ko da ta bayar da kanta gare ka kai kayan ka ta ta fi fifita abin da ke wurin Allah da kai idan saboda ka zo ka kowa ka abin da mutane ke kowa a kan duniya wannan hakuri wajen barin aikin hakuri yanzu mutumin da kawai aka ce ya bar dukiya dan shi baya da sha'awar dukiya ya bar kyamar wajen aikata sana'a dan kawai shi baya da sha'awa a zuciyarsa ya bar giya in shi kawai ya da tsawata a zuciyarsa ya bar kaza wannan barin da yi ba ya go ba zargi an gane ko ba ne samu ya ba ba ne samu zargi ba amma kana da sha'awar abin sai ka su zuciyarka ta bari to a nan gurin yabo yake ne kana da sha'awar abin amma kan lashi zuciyarka ina ma ka samu dama a can abin inda za ka bukaci da ka samu amma ta shafi da abin yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zana mutum bakwai waɗanda za a yi inuwa ranar da babu inuwa sai inuwar ubangiji ya ambaci gwarzon namiji daga cikin su a rajulun da asfam ra'atun ban su jin jama'a ba kala inni akhafu mutumin da ga cikin kuruciya ga cikin karfi da sha'awar kyamu ga kuma wata baiwar Allah ba abokiyar kyau ina mafi kyan mata a zamanin ga ta da matsayin yar babban gida ce ta kiraye shi a wurin da babu kowa daga cikin ita amma sai ce a safin ba ni ina jin tsoron abin ya bar wanda azuba ba dan baya sha'awa ba ba dan masan mummuna bace ba yau kani kan cewa mummunar mace dan munin ta ba dan tsoron Allah ba ai ba wani lada a ko dan tsofan ta kani kan duk wannan babu lada a kan amma ɗan autan mata san kowa kin wanda ya rufa ta kauce mata to wannan kana cikin mujahidu ne lallai yi mujahada ba karama ba wannan shine hakuri na biyu hakuri na uku shine hakuri akan abin da aka dora maka na hasara a kore ka daga aiki ba a kore ka daga makaranta ko kai hasarar dukiya yan fashi gobara mutuwar wani abin kauna cikin ƴaƴanka ko matarka ko makwabcinka babban amini da sauransu ka yi hakuri ka jure ba tare da kayan aiki ba to wannan yana tsaya daga cikin nau'ikan hakuri kenan guda uku yin hakuri kan abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya riga ya kaddara a nan gurin inda ake gane haƙurinsa shine rashin kai kuka wajen mutane baka dawo da kaje kai ta faɗa wa mutane rashin nuna damuwa irin nuna damuwa ta mutanen da jahiliya mutanen jahiliya idan hasara ta faru mutum zai rinka tsalle na tuba ko ya rinka marin kansa ko ya fuki burkarsa ko ya da rigarsa saboda ya wata gagarumar hasara to da zarar mutum ya yi wannan to bai hakuri da kenan wannan rikin hakurin sai ya gadar masa da fushin ubangiji soriya kan abin da ya rasa nan gidan duniya kuma amma inda zai hakuri abin daga Allah ne wannan shi nan zuciya ta damu ila har ido ya fito da hawaye duk sai ya lallaci kansa bai furta wani abu sai abin da Allah ya umarni ne za a samu min musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da Allah ya ce shi sai ya furta bai kara komai a kai to wannan yana daga cikin masu amfani ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun kamar da nasu qur'ani ne irin waɗannan sune abun yabo akwai salawat min rabbihim suna da salati na musamman daga wurin ubangiji shine abul aliya arrahi yake salatin Allah gabawa shine Allah ya ambaci mutum ya yabe shi a fadin mala'ika Ta kai mutum da ubangiji zai ambace ka in ka zanto ne hakuri kan irin to wannan sahabbai sun buga misali da yawa game da wannan saboda sun koya daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na faɗa damuwar fuska da har ido ya fitar da hawaye ta wannan babu lokacin da Ibrahim ya rasu hawaye ya fitar da idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake lalle zuciya na damuwa ga ido na fitar da hawaye amma ba abin da zamu faɗa sai abin da yake Allah ya yarda da shi da mu dai rabuwa da kai muna cikin damuwa Ibrahim amma ba abin da za mu faɗa sai abin da Allah ya yarda da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka lokacin da annabi ya duba wani yaro jariri an ɗauko shi ne cikin fama masu sara mai tsananin gaske ko san ya kai ga mutuwa ko san ya kai ga mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda jin tausayi hawaye ran fitar da ido wani ce hatta ma kai ya annabi Allah sallallahu alaihi har kai ma hawaye ran fita amma dauka za ka jira ba magana fitar da hawaye yace wannan hawayen da gani rahama ce da ubangiji ke sawa a cikin zukatan bayi ba mai ba wanda Allah zai kansu sai mai jin kan mutane annabi na tausaya wa yaron halin da kanika inda ke fitar da hawaye an fahimta ku to duk irin wannan dan an samu na da hasara aka fitar da hawaye wannan baya zama abin zargi amma dai wajen fur abin da zaka furta da baki ko abin da zaka aikata daga bai to ka tsaya daidai inda shari'a ta ajiye Da ya to hakuri kan ayyukan da'a don matar Abu Talha abin da kai tani baya da lafiya jaririn yaro ko karamin yaro baya da lafiya mahaifin suna cikin damuwa kamar ba zai fita harkar sa ba ya daure ya fita yana fita yaron ya mutu da yaron ya mutu ta dauke shi ta ajiye suna jiran shi mahaifin ya zo lokacin sai mahaifin ya zo ko ya kusan zuwa ta shirya masa abinci ta yi girki yanzu a wata aka mutu mutuwa da za ta girki ta yi girki ta yi wanka ta yi ado ta fi turare ta yi gyara gashi jikin ta komai tana zana uban yaron ya dawo da ya dawo ta kawo masa abinci tana yanga tana fari har ya yi sha'awarta ya kusance ta a wannan lokacin bayan duk wannan ya kammala sai ta ce biki yanzu idan mutane suka ba ta aro na wani abu ka yi amfani da shi suka dawo suka ce abin nan da muka baka aro ka ba mu kayan mu dan Allah zaka ba su ko zaka ba su rike zan ba su zaka damu dan sun karba ko zaka damu ba yake me ne damuwa dama ba kayan su bane ba sai ka nemi lada game da mutuwar kanka wanda ya baka shine Allah ya karba kayan dama aro ne <laughs> ka hakuri kan kadarin ubangiji yanzu inda eh, ne cikin bukari inda mutum zai wannan ko mace kai wannan yanzu za a ce ka zama in mutum ma ya ce ya zama jarabaciya ko da kike da ba ma dai ita zama jarabaciya ce bayan ya zuwa ba annabi labari annabi ya tambaye shi ko a mun adalan da ya wuce ta ku tuntuɓi yanar da yake eh annabi ya bashi bisara cewa Allah zai arsa shi da wancan kuma za a shi da wancan na gari madadin wancan wannan dan kuma ya haifi ƴaƴa gaggan ma da alqur'ani da girma shi ne da aka bashi a madadin wancan saboda haka hakuri kan kadara ubangiji duk abin da ka rasa karka nemi damuwa da yawa Allah ta'ala na iya musanya maka da abin da yake da وفي صحيح مسلم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحه على الميت hadisi ya zo cikin sahihi mutum an karbo daga abu hurairah Allah ya kare da gare yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace isnatan fil nasi huma bihim kufr akwai sufofi guda biyu fil nasi a cikin mutane huma bihim kufrun lalle waɗannan al'amuran guda biyu kafirci da mutane ke yi huma bihim wadanda suka ce bihim dinnan ayyuhuma fihim alba'u da ma'ana fi wadan suka ce albabu da ma'ana min kuma minhum kufur wadannan ababai da suke gangarowa daga mutane din nan ababan nan guda biyu kafirci ko kuma huma fihim kufur idan muka ce albabu ma'ana fi menene na ababai guda biyu as-sa'nu fil nasabi zargi game da dangantakar mutum abinda ake nufi da zargi anan ko a tsano bi ma'ana at-ta'ayyib aibatawa mutum game da yaransa game da kabilarsa ko game da gidansa ka ce wani gidan sa ai ba masu asali bane ba kana ta gidan ku kina kan gidan wani kabila sa ba yan asali bane ba wani ai ya marin ai ba su da asali wani ai bai rage ne ba su da asali wani ai babur ne ba su da asali wani kilban ta aibata mutum kawai don kabilar sa wani ba ɗan gari ne ba ne yi bata mutum dangane da kabilarsa ko dangane da garinsa ko dangane da gidansu kadai kila kabilar ku daya amma kana ganin gidanku ya fi gidansu asali kai gidanku gidan a ne kuma kana ganin gidansu gidan bayi ko kai kai gidanku gidan masu kuɗi ne a attajirai gidansu gidan talakawa ne gidanku ɗan boko ne manya manyan jami'an gwamnati gidansu kuma kila sai ne ko masu ciwon dabbobi ne ko masu wata sana'a ne da kake ganin makaskanciya ka aibata masa dangane da gidansa ko sana'arsa dangantakarsa ta gida ko ta kabila dukkan wannan yana cikin abin da annabi ke kafirci shine afa'alu fil nasabi aibata wa mutum dangane da dangantakarsa na biyu wani ya alal mayyit wani ya da yin kuka na kera alal mayyit game da mamaci an gane ku to abin da ake nufi da kuka a nan gurin anniyaha abin da ake nufi da anniyaha a larabce nau'i na kuka da mutanen jahiliya ke to ne idan an yi wa mutum mutuwa ya zo yana kuka da yake nuna damuwar da game da mutuwa din a cikin kukan har yana ambatan yana kididdiga ayyukan alkhairi na mutum wani mai kaza mai kaza mai kaza ya komo rasa shi wani mai mana kaza mai taimaka mana mai daukar nauyin rayuwar mu yau mun rasa shi a fashi da kuka a mara fuska a yaga riga to duk wannan yana cikin kafirci game da annabi bayyana cikin hadisi shi kuka idan ka aiki kafirin da hawaye ba tare da wadannan ayyukan ba babu laifi amma kukan da zaka ɗaga murya kana rumi kana tsalle kana tuma ko kana kirga ababen alkhairi da shi mutum nan yayi to tabbas ne kuka irin wanda mutanen ya yi kuma su a lokacin jahiliya a lokacin da yake shi irin wannan kukan har akwai masu sana'a wanda yake sana'a su ne kuka idan an yi mutuwa sai a biya faɗa musu yadda ka san zabiya haka za ta san ina ne ake mutuwa gidan wani wani ne mutuwa ne menene mutum sa ake ai babban dan farauta yayi kaza yayi kaza babban dan tauri ne yayi kaza yayi kaza da a faɗa irin abubuwan da ake so ta faɗa don su alfahari suke wa juna da irin wani sai ta fito tun daga gidanta ta ɗaga murya ta yi ruri ta ɗaga ta yi ruri kowa sai saura bayan ta gama rurin sai ta fara kirga ayyukan da yake tana tafiya tana tafiya haka da gidan mamata ayi ayi to wannan kukan shi kanka har biyan su ake kamar kwangilar kukan ma ake da a lokacin da jahiliya ke to irin wannan haramun ne ko bai kai wannan mole ba haramun ne ko da ba biyan ka aka yi ba kasan kai shi ma haramun ne an gane ko shi da an yi haka an bai sai hukumi ne sai mu gawa saboda haka waɗannan al'amura guda biyu annabi ya nuna cewa suna cikin kafirci to shine malamai ke cewa abinda ake nufi a nan gurin shine kafircin da bai kai kafirci ba ma'ana kafircin da baya fitar da mutum daga cikin musulunci an gane ku waɗannan ababe guda biyu duk wanda ya aiwatar da tsaye daga cikin su ya yayi abinda ake kira baɗa ya aikata babban laifi amma shin ya fitar da musulunci ya fitar da musulunci yana nan cikin musulunci ولو ما عن ابن مسعود مرفوعا امام البخاري ده مسلم sun حديث daga عبد الله بن hududa wa shakka al-juyub wa da'a bi ce laysa minna baya cikin mu man daraba wanda ya rinka marin kumatunsa yana marin kansa dan saboda musiba wa shakka al ko ya keta wuyan rigarsa ya kama rigarsa daga wuyan farka ta gida biyu idan an ba shi labarin hasara ko ta mutuwa wa da'a bi da'wal jahiliya ko yayi kira irin kiran mutanen jahiliya shine daga ayyukan alkhairi na mamaci din wani bai kaza wani bai kaza yau kuma ya mutu to annabi ce duk wanda ya wannan baya cikin mu Allah ya a wani hadisin kuma la'anta yi kaga annabi ya ce laysa minna a wani hadisin kuma la'anta yi a can kuma a baya gashi kuma ya ce huma bihim kufur duk dan mona na irin wannan laifin a wani hadisin ta yi la'ana Allahu al-khamisata wajhaha wa shaqqata jaybaha wa da'iyata bil wayl wa subur Allah ya la'anci al-khamisata wajhaha wanda suke ya fukin fuskarta dan an mata hasara wa shaqqata jaybaha ko wanda take keta wayar rigarta wa da'iyata bil wayli wasubur ko wanda take cewa ya ta ya hasara ta duk waɗannan Allah ya la'ance su ba bambanci tsakanin mace da namiji duk da cewa siffar mai aiwatarwa cikin wannan hadisi ta zo da siffar mace dan galibin waɗanda suke wannan ada mata amma ba ya zan cewa in namiji ya ba da laifi shi in yi za su yi tare a cikin laifi abinda duk ya hau kanta na hukunci ya shafi Allah ya tsare وعن انس ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال kaga wadannan guda biyu duk duk ne suke nuna mana idan kai daga cikin wadannan ababai ya faru mutum ne ne kenan ya hakuri inda magana kan mutum ya hakuri kan kadarin ubangiji abinda Allah ya kaddara maka da mutuwar ko hasara ko mutum ya hakuri dai idan ke yin hakuri yayi dai daga cikin ayyukan da muka ambata na mutanen jahiliya ga sakamakon da annabi ya ambata ko dai ka ce ya aikata kafirci wato karamin kafirci kenan ko ka ce ya aikata kaba'ira daga cikin kaba'ir ko ka ce annabi ya ce ba shi ba kai ko ka ce Allah ya la'afi kaga ai abu ne mai a kai me yake mata mutum ya yi guje gujewa la'anta din nan dan gujewa fada cikin kafirci nan dan gujewa wa cikin kaba'ira din nan ko dan gujewa wa cikin da annabi ke ba ruwan da su menene abin da zaka yi dan gujewa wannan shine hakuri وعن انس ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا اراد الله بعبده الخير عجل له العقوبه في الدنيا أذن له بالعقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده شرا أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة أنا بن مالك يتي من الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا أراد الله بعبده الخير إذا قال الله يسوبا وانسدى الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا في جزء تابا عقوبة عليه من الدنيا وإذا أراد بعبده شرا إذا قال الله يسوبا وتشري أمسك عنه بذنبه sai ya kama shi da zunubin sa yi wafe bihi yi al kiyama har ya cika masa sakamakon sa a gobe kiyama ma'ana idan Allah ya sauka kai bawa da alkhairi kai aikin sabo kai wata barna sai Allah ya hada ka da wannan duniya a ɗora ma cuta a ɗora ma ciwon suga a ɗora ma kaza a ɗora maka hasara a ɗora ma gobara rushewar gida konewar mota yan fashi duk waɗannan masibo da Allah yake ɗora maka don saboda ya kankare zunubin da kai na tsakaninka da shi kun da kyau da wannan Allah na san bawa shi sai ya haɗa ka da wannan musibu na duniya dan ya da zunubin idan ko Allah ya so bawa da sharri sai kana sako dan kuma yana ƙara ma lafiya kana sako yana ƙara maka riba a harkar kasuwanci kai duk barnar da kake so sai Allah ya ƙara maka dukiya to ubangiji ta Allah ya so da shirin kenan ma'ana kana nan a haka lamai lafiya har ka mutu idan ajalin ya zo to gobe kiyama sai a cika masa sakamakon ka cikin fan na zubi yana jiran ka dan Allah wanne ya fi gabawa tsakanin a kama shi da sara da zazzabi da ciwon suga a nan da aje a jefa shi gobe a gobe kiyama wanne yafi sauki gara wahalun da kenan gudu a ce dan Allah tsarawa bawa wata wahala a nan gurin in alama ce ta cewa Allah ya tsare mutum ko zai iya zantowa alama ce ta ma Allah na san mutum alama ce ta Allah na san mutum in ba wannan mai laifi ne wani lokacin alama ce na ta Allah na san mutum sai ya dora masa wannan musifa ya dora masa talauci da wahalar rayuwa dan idan ya jure cikin to ba wannan sakamakon na alkhairi ba zai tabbata ba daga dora masa musifa sai sai ya jure domin idan kai tsaye daga cikin ayyukan da mutanen jahiliya suke ga kuma sakamakon can a baya sai zan ka tabe gidan biyu a nan duniya ta ta a lahira kuma ga sakamako can da jiran ba in bai shigo ba kaga ya goma da goma kenan yasa kenan sai mu hakurkurtar da kawunan mu kan dukkan abin da yake samun mana kaddaran ubangiji wannan hadisi Imam tirmidhi ya rawaito shi ya kuma ce hadisi ne hasan haka da imamu al-hakim an-nisaburi haka da imamu tabarani sun rawaito wannan hadisi sai yasa nasir jina albani ya inganta shi cikin littafin sunan al-ahadith sahiha karkashin hadisi na 1220 da haka hadisi ne sahihi وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن إظم الجزاء ما إظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط السنة الترمذي من قال صلى الله عليه وسلم يتي إن ما الجزاء ما إظم البلاء لن ليس mafi cikan lada ko lallai cikakkiyar lada ko cikakken sakamako ma izan bala yana zuwa ne tare da cikakki tare da girman jarrabawa gwargwadon larurar da Allah ya maka ya dora maka a duniya ta jure gwargwadon yadda zaka samu cikakkiyar lada ya haɗa ka da babbar musiba ka jure to kana da babban lada ya haɗa ka da tsakatsakiya ka jure kana da lada tsakatsakiya ya haɗa ka da yar kadan kana da lada dan gwargwadon girman abin da Allah ya jarrabe ka da shi gwargwadon ne sakamakon da zaka samu a gobe kiyama yasa a wani hadisin daban annabi ke cewa waɗanda suka aka fi kowa da zaba su ne annabawa to aka fi kowa dora wa wahala kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ko da zazzabi sai a dora masa zazzabin mutum biyu a madadin na mutum sallallahu alaihi wasallam Abdullahi da Mas'ud ne ko wani sahabi yace to yanzu wannan yana nufin za a baka ladan mutum da yake nan a madadin mu ladan kai da ake bamu da mutum da annabi ke kware da gaske ladan mutum da za a bani to kaga sai a dora masa walhalu irin waɗanda gurgurdan abin da su to daga nan wurin sai dukkan wanda ya ce ba zai bi farkin gaskiya to shi ma sai Allah ya dora masa wata larura babu yanda za a yi ka ga ya ta haka ko yaya sai akwai abin da ke damar su cikin rayuwa to gurgurdan yadda ya jure gurgurdan yadda ya samu sakamako mai kyau ko Allah ya haɗa shi da wata larura ko Allah ya haɗa shi da karancin dukiya ko Allah ya haɗa shi da talauci ko wata cuta a jika ko Allah ya haɗa shi da waɗansu kawai sun tsane shi sai ta suna farautar suna farautar rayuwarsa ko suna farautar mutuncinsa a yi masa ba'a ya wuce a zazzage shi ba har kawai bai taka bai zubar ba wai dan mai cikin tafarki da daidai yayin da duka ga mutane sun yi banza da kai ba da kai to kai ma banza ne ke amma kika zo da ke to ga wani matsayi ke dabi'ar mutane ke matakar kana san irin iskan da ne ko gida baya kake ba wanda zai kula da kai amma al'ance ka a gire lacca akan ka a zazzage ka a ce jini ta ya halatta to kenan ta kai wani matsayi kenan abin da zaka a lokacin kawai sai ka jure kuma biyar mutane kenan yanzu wanda yake barna ba za su tsaya su zage shi ba amma mai aikin da'a fa ne za a murguna mutum inda zai dukkan wani aiki na barna samari su kama dandalin hira na kwallon kafa tun daga safe har yamma yin su nota yin mai ne, gidi su jan uwa ba za su damu da su da yamma su tashi su gidansu ne ba za su dawo su na yi ba za su dawo su cikin dare duk da shiga unguwa ba za su damu da su ba amma da zarar an samu yaro an ga ya wuce gaba sun gaba ya yi sallah da shi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya tsaye da gemu da sai da fiye su fara zagin lokacin da kake barna ba ruwan kowa da kai amma da ka kama aikin kake za ka aikin da'a ta sai da tunda nan kowa kuma ya biya maka baya to galibi ɗabi'ar mutane ke Allah ya tsare inna izamal jaza ma'a min bala lalle girman sakamako da kake ji da gani yana faruwa ne sakamakon girman jarrabawa da Allah bai mu ba. wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum kuma lalle Allah ta'ala idan ya so waɗansu mutane sai ya jarrabe su amar rabiya falahu rida duk wanda ya da wannan jarrabawa ta ubangiji to yardan ubangiji ya dace da ita shi ko ya dace da yardan ubangiji wa man sakhita duka wanda ya fusata ya tunzura falahu sakh to ya dace da fushin ubangiji Allah ya tsare wannan hadisi imam tirmidhi ya rawaito shi kuma yace hadisi ne hasan tabbas kuma hadisi ne hasan kamar yadda bincike ya nuna fihi masaila a cikin wannan babu akwai matsaloli al'ula ta farko tafsiru ayati tagabun mun fahimci tafsirin ayan nan cikin suratu tagabun wa man yu'min billah yahdi qalba wallahu bi kulli shay'in alim الثانية مسألة تبيو أن هذا من iman للي yana daga cikin alamar imani a shirye da zuciyar bawa ga baya da zana dan Allah ya jarrabe shi da wahala ta duniya ta uku, أخرى الثالث النسبي mun fahimci cewa zargin mutum dangane da dangantakarsa gidansu ko kabilarsa yana cikin ayyukan mutanen jahiliya الرابعة مسألة تقول شدة الوعيد في من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية أنا من نركن أذابا دا النبي أنبتا دنجل دا متمن دا يما ركما تنسى كو يادا ريجسا كو يدا أوائل أنت متمن الجاهلية الخامسة مسألة تبير علامة إرادة الله بأفضل الخير alamar Allah ya nufa ci bawa da alkhairi mun fahimci wannan cikin wannan babu idan Allah ya nufa bawa da alkhairi sai ba shi jarrabawa Allah ta shida alamatu iradatin lahi bi abdihi sharra alamar Allah ya nufa shi bawa da sharri wato shine mutum na sako sai Allah ya kyale shi ko zabi baya ko ba ta sara baya yi ya je kasuwa ya damfara ya je aikin gwamnati ya sace sace da dare ya tafi night club ya tafi gidan karuwa ya zo da samun bazai sallan asuba ba dan ba zai farka daga barci ba sai karfe tara ya tashi ya sallan a gurguje la yazkurullaha fiha illa qalila tare da haka Allah ko ciwon kai baya dora masa ko zabi to wannan alama ce ta Allah ya so bawa da sirri kenan Allah ya tsare mu ta مسألة تابقي علامة حب الله abdi. Alamar قونا sai daga cikin alamomin da ke nuna Allah na kaunar bawa shine sai ya dora mutum jarrabawa الثامنة مسألة تتكوز تحريم السقف wato haramcin yin fushi dangane da abin da Allah ya tsora maka na larura duk abin da ka samu kanka a ciki ka kaddara ka dauka cewa haka Allah ya tsara maka haka ya kaddara maka kada ka damu a tafe-a ati mas'ala ta tara tawabur riba bil irin sakamako da yake tabbata na yarda da bala'i idan Allah ya tsora wa mutum abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan muke kuskure ko tun da ban hanci Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi hukunci ga mutumin da yana raha da matarsa wani lokaci sai ke da ita yar kauye ko ya ce da ita banafiya da wasa na farko dai ka sani raha da mace matarka wannan ya halatta raha da dan uwanka musulmi ya halatta sai dai duk abin da zaka yi amfani da shi na magana wajen raha ka kiyaye na fuzza waɗanda shari'a wato ka kayyadu da na fuzza da shari'a ta amince dan ka cewa mutum dan kauye wannan baya cikin aibata wani mutum sananne guda daya ko aibata wata kabila sananniya guda daya an gane ko dan ina na mutane yanzu yan kawai za su lissafa a duniya Kuma za su lissafa kuma, da haka wannan babu laifiya amma idan ka ce mata banifiya kaga ya danganci suka ne game da mai da wannan kabilar ta nufawa kaga sananniyar kabilar ma'ana kana ganin kamar wani nau'i na aibatawa ka yi mata duk da ta faɗa maka da wasa kai a wurinka inda ba da wasa bane yawa ya zama mai kenan aibatawa wannan ko bai dace ba saboda haka sai mutum ya kiyaye irin waɗannan lafuzan ya halatta mace ta aure mutumin da suna da cikakkiyar masaniya cewa an ce baya yin sallah bai halatta ba inda tana tare da shi ne ma baya yin sallah da dama daga cikin malamai sun ba da fatawar ya tarbi da shi kamar su James Gilbert sai Muhammad Salih bin Uthaymeen musamman da Salih bin Uthaymeen sai wadansu fatawoyin sa wannan sun tafi ne kan mazhabin cewa mutumin da baya sallah ta ko salati ya kafarta suna da dalilan suka dogara da su kan cewa ya kafarta saboda haka hadari ne gaske ake ce mutum musulmi baya sallah mutum baya sallah kici zai zauna da shi yana da hadarin gaske yana da kyau ki tabbata masa cewa in har yana son ku yi aure to ya tabbatar cewa yana yin sallah amma matukar shi baya sallah ba yake zaji zaman ki da shi ba zai miki amfani ba dan sallah ita ce mafi girman ibada da mummuni zai yi ya zo ya watsar da shi me ya rage masa a musulunci kuma saboda haka sai ake wannan kuma yana cewa game da jarrabawa da Allah madaukakin sarki cewa mun muni to shi kuma kafiri shi kuma ana ba shi wannan jarrabawa jarrabawar da Allah ya nuna mana ta harshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita jarrabawa da Allah yake biya mun muni shi kafiri a nan gidan duniya ko da Allah ya haɗa shi da talauci da hasarar zuciya matukar bai musulunta ba to ya gaba da hasara a duniya da kuma lahira an fahimta ko kar ka dauka cewa nan wurin idan kafiri ya mutu a hadarin mota ko gobara ko ambaliyar ruwa shi ma shi kenan ya sha a gobe kiyama sai kawai a kai shi aljanna wato kamar wannan azabar ta duniya ita ce a madadin ne azabar lahira to idan haka ne sai a ce ina kafaran da aka yi wa azaba mutanen annabi annabi nuhu da mutanen annabi lut da samudawa da adawa duk ba a kifar da zuwa da gidan duniya gobe kiyama ta da azaba ko babu kaga ko ta azabar? yasa lake to Allah na kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqa al'azabi bi ma kanu yufsidun wadanda suka kafirce suka bauɗe wata farce ubangiji za mu yi musu ƙarin azaba akan azabar abin nufi za mu ƙara musu azaba a lahira daɗi akan azabar da aka musu a duniya a wata magana cikin maganganun malamai wadanda suka ce a'a su ne shugabanni sai mu kara musu azaba daɗi akan azabar da za a yi wa mabiya ko ka fasa haka ko ta fusa haka wani in ka ɗauki fasa farko ka gani duk azabar ta kama da haka ana hada mutum azaba wani lokacin azaba uku wani lokacin biyu azaba uku a duniya da ransa yana kafiri a zuwa kan ta wajen yaki wannan ba azaba bace ba a Abu Jahil da suwaye da suwaye da Annabi ya kashe a filin yaki kaga dai kowa tabbatar ya kashe suna kafirai to ai jarraba ce a zuwa kashe kada ba haka bane ba amma a lahira ba su da wuta kuma ba da wuta mutanen fir'auna aka zo aka zulme da su da ruwa kaga azaba bayan sun mutu yanzu kuma suna nan ana musu azaba ta kabari kamar yadda nassin qur'ani ya nuna annaru yaraduna alaiha guduwan wa ashiya kaga azaba ta bikin ne da an tashi gobe kiyama kuma azabar lahira wa yawma taqumu saatu adkhilu ala fir'auna kadal azab kaga azabar rubuna ne kenan guda uku ah kafiri dai ya shiga uku kan dai mutukar da musulunta wannan kuma ke cewa matsayin mutumin da yake jiyo ya samu nutsuwa haka a cikin zuciyarsa wani lokaci idan ya tana da cewa ya yi wani aiki na alkhairi sai ya samu nutsuwa a cikin zuciyarsa wannan haka ake so bawa ya zanto ai wani bangaren na sa rai da sai dai kar yayin jayin da zai sa kuma harkar jin tsoron hukuma ka tana inda laifin yake shine ka rinka jin baka jin tsoron azaba kana ganin yawan ayyukan tsarin da kai ma shi ne yanzu ya isa kawai idan ba ko yanzu ka mutu kai ba komai to wannan shine laifi amma ka jikka natsuwa irin natsuwar da ya sa ka sa rai dangane da da ubangiji wannan ana bukatar kowane mummuni da shi wannan yake cewa yana neman karin bayani dangane da yawa mamaci azaba game da kukan da ake yi masa wannan hadisi ya tabbata cikin bukari cewa mamaci a cikin kabari ana yi masa azaba sakamakon kukan da danginsa suke masa ko 'ya'yansa yasa ba aka haramta wannan kuka ina nufin shi irin wannan kukan da muka yi bayanin na mutanen jahiliya duk wanda aka zo ana masa irin wannan kukan to za a yi masa azaba gwargwadon yadda aka zuba ana kukan gwargwadon yadda za a yi masa azaba cikin kabari hadisi ya tabbata cikin bukhari akan wannan to wannan hadisi da muka manta wani lokaci mun taɓa magana akan cewa zahirin sa zamu ga kamar ya ci karo da faɗin Allah ta'ala wala tazru wazratun wazra ukra wata rai ba ta ɗaukar laifin wata rai din yanzu sai wanda ke cikin gabar ya kai masa azaba bayan ba shi ya kukan ba da wanda ya kukan wajen shi kuma aka masa azaba kenan kamar wata rai ta ɗauki laifin wata rai to ba malamin nake cewa a abin da suke abin da wancan hadisi ke nufi na cewa za a yi masa azaba a ɗaya daga cikin halaye guda biyu halin farko annabi ya faɗi hadisin dangane da abin da yake mafi rinjayen faruwa a farko farkon musulunci saboda mutane sun shigo musulunci ba su manta da wadansu ta'adu na jahiliya ba sai a hankali a hankali su a jahiliya mutum har wasiki ke cewa idan ya mutu a masa kuka sai tare in gidansa in zai mutu sai da Allah dai idan na mutu ai kuka mai yawa sosai da sosai dan a san cewa na ta bamban da sauran mutane yake suka ce duk wanda ya zo mutuwa yayi shi da ai masa kuka dan ya mutu aka yi kaga za a yi masa azaba cikin ne to kaga nan gurin nai fa sai kuma ne mutum kaga ayar na ta zuwa da mun da ukura ba ta taso a nan dan saboda shi ma an kama shi ne da laifin saboda me li'annahu awsa bi zalika hatta alfatu min al-abd daga cikin mawakan da yake cewa idza mitu ini bima ana ahluku وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي ولا تجعليني كالذي ليس همه كهمي ولا يغني غنائي ومحسني kike cewa idan na mutu ki zo ki mun kuka irin wanda ya dace da ni wa shukki alayyal zeba ki yayya da rigar ki akan gawata ki fatakka da kayan yamma ta ma'abadi ya ke gidan ma'abadi wala ta كالذي ليس همه كهم hammuhu ka كمان karki كما kamar sauran da magarin mutane ni na sha ثاني da sauran karki sani irin mutanen da layi gune da na'i baya yin irin ayyukan da nake yi baya da matsayi irin wanda nake da karki sani haka ni kuka mai yawa ba dan a nan wannan al'ada ce ta jahiliya farko farkon musulunci sai an yi takarkace ta sai annabi ke nuna cewa duk wanda yake yin wasiya kamar wancan hadisin cewa ana azaba ga wasi idan an yi masa kuka ana nufin irin mamacin da ya yi yayi wasiki cewa a masa kuka kun fahimta da kyau na biyu ko mu ce mamacin da ake wa mutu ake masa azaba a sakamakon kuka da ahalin su suka masa mutumin da ya san al'adar garin su dama ana wannan kukan ko bai taba nasiha ga dangin gidansa ba ko yan uwansa cewa in ya mutu fa kar ayi yayi shi ne kyale ya san ko al'adar gari in ya mutu sai ayi to irin wannan idan ya mutu aka fi sake to za a yi masa azaba to a nan za a yi masa azaba ba wai dai shi kukan ba sakamakon ce saboda me sakaci wajen nasiha saboda haka idan mutum yana gari al'adu an takuɗa su da addini masu yawan gaske ka zo masallaci ta ji karatu ta kai baya wadatarwa iyalin ka sai zaka yi ko dai ya kasance masallaci akwai wurin da mata za su iya zuwa su raka ɗaya ba su shakutu da maza ba to suka rika zuwa da iyalin ko ya kasance da an yi karatun ka je gida ka biya musu kai ma ko ya kasance ka ɗauki kasar ka je ka kai musu kuma duk da haka duk abin da kaji an faɗa mara kyau idan ka zo na al'adun da ku ka san ana yi kuma shi ma dangin gidan ku suna yi to matanka da ƴan uwanka da iyalinka na kusa sai ka tsara to abu kaza da abu kaza yau na ga karatu na an ce babu kyau da haka ko da bayan mutuwa ta bayyana ba a yi mun kaza yanzu misali mun karanta littafin ahkamul jana'iz nan gudu tun daga mutuwar mutum jiyarsa mutuwarsa likkafani wanka sallah ginin kabari binne shi don mun yadda suna tafi gwargwadon hali sai abin da ilimin bai kai gare shi ba amma gwargwadon abin da ilimin bai kai gare shi mun dai sun da suna tafi kaga nan mun daga lokacin da kaje kake ka samu mata nan wane ne kake jin idan an ce ka mutu shi ne mutum na ɗaya ko na biyu da zai zo kan gawarka ya nemo yanka, ya nemo ne sai ka tara irin wannan mutanen su hudu ko biyar to ko da bayan na mutu gani za a yi mun ne an yi wa annabi littafani da tufafi guda uku shi na take manya manyan zannuwa guda uku kar ku yadda ku samu biyar ko shida ko bakwai don bai tabbata ba sunna ba ga ne ba annabi ya nuna idan an tashi ginin kabari ai ne lahadu ba shakku ba to lalle ai mun lahadu sai sai in kasar wurin ta lalace da yawa to babu ne ga da shakku kun ji da kyau ɗaya eh, mun ji annabi ya ce ga yadda ake wani kun ji da kyau mun ji idan an zo ginin kabari na bayan an sa ni cikin an rufe kar a tara mun kasa da yawa samar da ɗaya tunda duk kabarin da yake samar da ɗaya an shiga cikin gida mun gane eh mun gane kar ku duk ku gini kan kabari na dan ya saba sunnar annabi abin da aka ce a nemo hoge a ajiye kusa da kai yadda mutum zai gane kabarin wanda ne ya sake ni kun gane eh kaga duk wannan ka tsara kan sunna ba su fitar cewa yin gidansu abdullahi dan masarauta idan na mutu ga abin da za ku yi mun ga irin kabarin da za ku yi mun ga yadda za ku sa duk ka zama karanta kaji ji wannan baka faɗi ba ka ko al'ada ta fi karfi a garin yanzu ko alu suna kaje da suna kai dangin su makabarta sai ka ci gyaran ahlus sunna ga wanda suka tsaya tsayin da kaso har ma masu su zafi masu kafurtawa da yawa sai wanda ko ina kaula su idan ka je sai ka ga bidoyi da yawa cikin harkar gawa wallahi billahi za ka je ga malamin sunna an kai gawa an ajiye yana da to gurbar da karga da laifi sallu sallu alal nabi waye waye karanto kaza karanto kaza bid'a ne kuma sai ake kowa ya addu'a sai addu'ar ana son ta ka kyale da yanzu awa daya in ma zai rage awa in wancan zai minti goma in wancan sai minti da zaka ga tafi ba ce ka kadan mai mutane ga dole wannan sai da sunna ce yasa Allah ta yayi ko an fusa ko wa alaikum nar ba wai dan kika da kika da wuce kenan dan gidanka to dan saboda ka kike nan dukkan wanda ya san al'adar garin su ana wannan kukan ko bai yalan ta ba har ya mutu suka yi kira da laifi ko wanda shi ya yi kira ma cewa idan ya mutu ayi aka yi kan daina da laifi ina ba za ku yi da kyau amma duk mutumin da bai nasi hanci bai ce ayi ba kuma ma ya nufi hanci cewa ko ya mutu kar ayi to da ya mutu kuma sai aka yi shi ba ya da laifin hadisin wancan ba zai hau kansa a nan sai wancan aya ta zo wala ta zo wala ta nura ko kuma kaga kenan ba cin karo tsakanin aya da kuma hadisin kowanne abin da sun ba amma irin bidoyin inda mutane suke zuwa lokacin mutuwa kullum kuma ana ƙara cigaba abin yana ƙara yaduwa ji da aka zo zaman makoki ma sai zanto kamar zama ne na haɗa kasuwanci da kwanaki musamman a cikin wanda ya mutu babba ne ko dan kasuwa ne babba ko wani babban jami'in gwamnati ana zuwa wajen dan kasuwanci kuma shi kenan abokai sai a mai da wajen kamar fati yadda an suke fati idan dan uwansa ya mutu kawai abin kayan maye ne ba a sha amma dai wannan zai tafi shobaro da gidansa wannan ya soyo kaji wannan ya kawo abin nan ana ci ana biyar ana ra'a nuna suna kara duk a wajen zaman makoki kaga ma ba damu da mutuwar wannan bakin duk waɗannan gidoyi ne da ya kamata a kauce musu ko mutum ya nasihanci dangin gidansa tun yana da rai ya tara manyan ƴaƴansa ya ce to wallahi ko da bayan na mutu ban yadda ba aikata kun ji na faɗa muku eh kun ji tsakani da Allah ya Allah karma da a kyale idan ya mutu kai shi ba da laifin komai amma matukar ka san ana wannan barnar baka hana ba kai kana da lanta har ka mutu akai kama kana da wani ladan na rago na kana da wani sakamako na wato laifin Allah ya tsare yin suna ba da wasa haka ake tafiya ba dole sai an tashi haikan ƙwarai da alaikum salam ana yi ta'aziyya daga lokacin da aka mutuwa mutuwa din ana yi ba wai cewa aka ce an je an binne ba ba da ya mutu ba me ma'anar ta'aziyya kalmar ta'aziyya tana nufin ba da hakuri to ba ya riga ya mutu ba ga magana ba da hakuri ta bace ne a ce ba za a yi mutu bai mutu ba ka fahimta da kyau wannan kai bayanin tambayar ba ta fahimci abin da na faɗa ba cikin kanta sai ya ɗaure maka wai na ce ba a tsaga wa Allah suna daga cikin sufa to ina ne kida an ani ma ai ban tsaga masa suna daga cikin sufa wajen almakaru mun ce sufa ne cikin sufa Allah na ce suna ne cikin suna ne ni kai ban faɗi wannan ba abinda muka ce ubangiji ta ala ya siffanta kansa da almakar wannan kuma haka ya kuma muka kara da bayani cewa dukkan siffa wanda ta ta kunshi kamala ana siffanta Allah da ita koyo amma siffan da wani wani lokaci ta zama yabo wani lokaci ta zama zargi yadda ake siffanta Allah da ita kama ganin suna ma ta kuma zuwa cikin makin ne sai dai kane baka duka na tun su su rubuta wannan ke tawon ake aka yi wa laifi to amma sai aka ba shi hakuri aka hada shi da girman Allah sai waye hakuri amma bayan waɗansu kwanaki ko bayan wani lokaci sai ya taso da maganar ya dinga cewa wani fashi ce ne a to bai hakuri ba kenan wannan ba ya da ladan hakuri yanzu <laughs> ba ya da hakuri bai hakuri ba kenan a lokacin da aka kai hakuri har aka hada shi da girman Allah sai magana ta riga ta kai sai da in ba san girman Allah ba amma a ce dan girman Allah sai ya kamata mutum ya hakuri wato mun yi wani malami mu da ya karantar da mu a Madina babban malami ne ya sa mallakar mota sai zo ya rasa har daga baya ma dai ya daina mallakar mota saboda shi da ka'idar sa yayin da duka ce masa dan Allah ka bani kaza to an kare ya samu mota sai ne sai Allah malaka sa bani mota wallahi sai baka makullin shauki wallahi wannan ya karantar da mu tsiri da mu zuci ya karantar da mu a aji ya karantar da mu a masallaci dan Allah ka bani mota mutum ka <laughs> to ga dole a Saudiya ma mai mota ba na tunashi a Najeriya yake ai a Najeriya ne ko gida ba zai eh ban ji ba a ah, da za mu ce ba za samu ba Najeriya bayan Allah ajiyar Allah ya tana da yawa matsayi ne na imani da ubangiji da Allah ke bada shi ga wanda baya hana a samu wannan matsayi kila na cikin masallacin ai ba jiran wajen ubangiji a shahid dai abin da ya kamata ga bawa mummuni yayin da aka ce dan Allah ka bar kaza ko dan Allah ka yi kaza kuma abin yana cikin ikon yin ka to sai kai yana cikin ikon yin ka to sai kai abinda ba ka iya yi to dan hada ka da Allah ma ya san cewa ba za ka iya yi abin da baka iya yi baya cikin da kasan ikon mutum ne zai aure ce dan Allah wani na san ka biya mun an samu sadaki dubu sha biyar sai ko baka da ko dubu biyar ka ga nan magana ne maka magiya ma ina san so ya zafi baka da ikon yin da haka da abin da baka da ikon yin sa wannan ba za abin nan ba na eh sujudu shukr kenan hadisin sujudu shukr tabbatacce ne yana cikin bulugul marawa duba da eh sabani ne kan sujudu shukr dole sai da alwala ko ba za a yi da alwala ba wannan sabani ne na mana ni dai ina kan fatawar da suke cewa zaka iya ta ko ba alwala sujudu sai ba sallama dan haka ko ba ka da alwala iya yi ku yi hakuri haka wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad